Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM ko kuma a fada kai tsaye ta yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaji sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a bakwai ga watan Satumbar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi kamar yadda muka saba. war Maryam na jikin ce Satumba, eh, Oktoba muke ciki ba. To wannan shi ne. Cut my baby like a kafada. For you across the seven seas and higher gada. And anybody disrespect you and your pata. Gimbia, beautiful halita. The way you heal my body and soul. Likita, kuma kuma tunta isaf kamar kushin. For you I trek all the way Abuja by mushin. Gaskiya in ba ke ba ai sai rijiya. In ƙarya nake in faɗo daga be bishiya. Eh, kama ashana the way we match. To wannan shine taken wakar da ita Rahama Sadau ta fito a faifan bidiyon ta wadda hakan ya ja mata aka dakatar da ita daga fina-finan Hausa wadda kungiyar su ta fidda haka ta Kanewood. Wanda kuma akan wannan batu za mu tattauna da shugaban kungiyar 'yan wasan kwaikwayo da aka zaba wato Alasan Kwalle wanda ake fi sani da bakin wake. To haka zalika muna tare da abokin aikinmu don taya mu yin tsokacin wannan batu na wakar da Rahama ta fito a ta wanda Hausawa suka ce san ba su take wakilta ba saboda sun rike juna da ita da classic wato mawakin wakar ta I love you. haka ne usman da maryam kamar yadda kuka faɗa za mu yi tsokaci kan wannan batu tsakanin kaniwood da kuma rahama sadau To a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa menene ra'ayinku game da dakatar da tauraruwar fina-finan Hausa rahma Sadau game da fitowa a wannan faifan bidiyo da ta yi na wakar da aka zarge ta da memeniya tsakaninta da namiji. Bari mu bi Maryam mu ji amsoshin ku Sakon farko daga Aminatu Shehu Daura Aminat ta ce filin yau da gobe dakatar da rahama sadau daga harkar fim kai tsaye bai dace ba ya kamata a ja mata kunne a nuna mata kuskurenta haka ne nake gani a nawa tunanin allah kara mana shirya ta gari sai umar bi mo modibbo wura biriji ya ce yau da gobe muna goyon bayan matakin korar rahama sadau daga masana'antar shirya fina-finan hausa a bisa zargin cewa ta wuce gona da iri da fatan wannan hukuncin zai zama darasi ga sauran 'yan wasan kannywood Aliyu A. Muhammad ya ce wallahi duk neman shiga ne domin suna burin a gina musu film village shi yasa suke so su nuna wa duniya cewa su na kirki ne amma wallahi Allah kaɗai ya san iya ba da suke aikatawa. Bashiru Nuhu Mahuta ya ce salam yau da gobe. Ani ban ga wani abin cece ku ce ga dakatar da Rahama Sadau da aka yi ba. Gani yadda jarumar kungiyar Mofan ta yi mata gargaɗi har sau biyu amma ta kunnan uwar shegu da gargaɗin Ai dama Bahaushe ya ce kowa janyo ruwa shi ruwa kan doka. To don haka dakatar da ita da aka yi ya yi daidai Allah ya sa haka ya zama darasi ga 'yan baya amin. Zainab Abubakar Abdurrahman ta ce yau da gobe dakatarwa ba shi ba ne hukunci a hana ta gaba ɗaya ya fi saboda ya zama darasi ga 'yan baya. Gamba Adam ya ce yau da gobe gaskiya a ra'ayina dakatar da Rahama Sadau daga harkar fina-finan Kannywood da kungiyar Mopan ta yi ta yi kuskure saboda kamar yadda ita Rahama Sadau ta rubuta a shafinta na Instagram sana'ar ta ba zai yi ba dole sai ta taba jikin namiji kuma idan za mu yi mata adalci mun san maganar ta gaskiya ne me yasa Mopan ba su yi wannan tunani kafin yanke wannan danyen aiki ba sannan ina kira gare su da su gaggauta dawo da ita kuma su bata hakuri mansur a suleiman ya ce wasu lokutan yan fim suna da matukar son zuciya sai idan an musu ca aka ka ji suna cewa ba a samun mu a bamu gyara to su sani ilimi kai ne kake zuwa neman sa don haka kun san su wane ne ya kamata su sa ku a hanya amma sai ku nemi wanda za su gaya muku son rai ba gaskiya ba ya kamata a samu gyara don ingantar da tarbiyyar al'umma Tahir Muhammad ya ce abin da ta yi ya saba wa doka amma su yi la'akari da abin da su manyan nata suka yi kafin yanke mata hukunci domin kuwa su ma sun sha tafka wannan kuskuren. Barma batun Rahama ita nata mai sauki ne don kuwa babu igiyar aure a kanta amma shi kuma ogan na tafa har kis ya yi wadda ba musulma ba ko dan shi ya fita kuɗi da kuma ido a harkar shi yasa aka manta da nashi ku dai yi wa kanku adalci yusuf rabiu ya ce dukkan su ma a hana su shi muke so suna gurɓata mana tarbiyyar yaranmu saboda ba sa iya kama kansu gara irin shirin su kasimu yaro dan wanzam goloko da sauransu idan kana bukatar ganin al'adunmu duk su suke irin wannan shirin da kuma ɗebe kewa baffa Haruna Daba Bajoga ce wannan mataki ya yi daidai domin ba daidai ba ne a sayi kare da nufin haushi amma ya bige da kukan ɗan akuya sun ce suna tarbiyyantar da al'umma a finafinansu shin hakan ma tarbiyyantarwa ne sha'aban sha'abana ya ce matukar ban ji an kori alinuhu da danja ba to na tabbatar da cewa shugabannin kaniwood ba su da adalci kawai sun dai kore ta ne saboda wasu dalilai nasu daban kabiru je yake karaye ya ce salam yau da gobe a gani na rungume meniyar da tauraruwar yar wasan finafinan ta hausa ta aikata wato rahama sadau ta yi daidai saboda an baro tarbiyya tun a yarinta saboda haka dakatar da ita wannan san bai dace ce ba dan dan juma ya goya dan jummai ai wannan ba komai bane a gare su sai dai in an raina kurar ka dan haka a canza tunani hukumar shirya harkar finafinai ta jihar Kano ku tashi lafiya VOA Hausa Bala Muhammad Dambam ya ce yau da gobe Hausawa na cewa gani ga wani ya isha wani tsoron Allah shakka babu dakatar da Rahama Sadau da kungiyar fina Hausa kaniwa ta yi yayi daidai domin ku hali irin nata ne yasa a can baya malaman addinin musulunci suka yi ruwa suka yi tsaki wajen hana gina katafaren alƙaryar shirya fina-finai da gwamnati na Najeriya ta yi yunkurin ginawa mai suna Film Village saboda tsoron kar 'ya'yan su kalla tarbiyyar su ta lalace. Daga ƙarshe nake roƙon Allah da ya kare mu daga sharrin shaidan amin. Daga ƙarshe Nafisa Awwal ta ce kawai abin cewa Allah ya shirye mu gaba ɗaya ya sa mu gama da duniya lafiya ya kare mu da tozartar duniya da lahira. Amin. To mun gode ku ci gaba da turo mana saƙonninku. To Malam Usman ya kamata ya kuma yanzu ka tattauna mana da shugaban 'yan wasan kwaikwayon Kannywood game da batun Rahama Sadau. To haka yake Maryam ku dai kawai ku biyo ni a cikin shirin yau da gobe ku ji ta bakinsa. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. To da muke magana mai sauraro zai sanya san waye a cikin shirin yau da gobe. A sunana Alhassan A Kwalle wanda aka fi san da suna bakin wake a zababben shugaban kungiyar jarumai na masana'antar kane wacce take Najeriya. Eh to Alhassan da farko rahma Sadau ana ta ce ku ce akan cewa ta yi wani laifi har an dakatar da ita shin me rahma ta yi ne da farko? wato abin da yake da akwai shi wannan abu da rahama sadau ta yi abu ne wanda yake mu bai mana daɗi ba kuma yan gusiya su ma abin bai masa daɗi ba kuma mutane sun kasa fahimtar mu a baya dukkanin irin tsofin hotunan da ake ɗaukowa ko bidiyo ake sawa cewa 'ya'yan ƙungiyar mu sun yi ba mu kwanta su ba sai ita mm. mutane sun kasa gane wani abu lokacin duk da aka yi wancan abubuwa gaskiya ni bana kan shugabanci so kuma bayan an zaɓe ni tun mm. a ranar da aka rantsar da ni na gaya musu cewa mun ja layin dukkanin irin waɗannan abubuwa duk mm. inda mutum yake ya zama wakili ne namu wanda za mu yi alfahari da shi to duk da haka kuma na sake kiran taro kwanan nan mm. a ni'ima hotels wanda muka kira ko kusan manya-manyan jigajigan jarumai maza da mata mm. wanda a wannan wajen nan ma muka sake cewa to daga wannan rana fa mun ja layi lalle lalle muka sake da wannan abubuwa to kuma babban abin takaici da bakin ciki sai ga shi irin wannan al'amari ta ya fito mm. to kuma tun da ya fito kusan aka fara ya maɗi da akan abin mm. ya zama wajibi mu akan matsauki matakin dakatar da irin wannan abubuwa saboda akan wannan aka zaɓe mu kuma akan wannan makaranta mu daga ɓangaren mu na ƙungiyar jarumai mun zauna mun yi deciding irin hukuncin da za mu yi mata mm. to kuma mu abin da ya kamu akwai muna da uwar ƙungiya ta mofan wacce ƙasa ta yarda da ita wanda aka zo aka zaɓe na kowane gils ma'ana dukkanin wani bangare da yake a cikin masana'antar shirya fina-finan hausa mm. an yi musu shugabanci eh. saboda idan abu matsala irin wannan ta taso daga kowane bangare ana ya ana haduwa akan wannan majalisar shura din mm. ma'ana majalisar koli ta masu shirya fina-finai mm. saboda haka za mu laifin da aka yi daga kowace kungiya ne sai a turo ciwar ga hukuncin da aka yi sai a tattauna to eh. abin da muka yi kenan da muka turo wannan laifi da kuma hukuncin da muke so a mata aka zauna aka duba sai aka ce a'a su gaskiya ga hukuncin wasu suka ce a kore ta wasu suka ce a dakatar da ita da saboda haka aka zauna aka yi botin cikin mm. ƙuri'a goma sha uku ƙuri'a guda tara ta ce a kore ta ƙuri'a hudu ta ce bai kamata a kore ta ba a mata hukuncin dakatarwa don haka dole aka ɗauki wancan hukunci wanda ya fi yawa to amma based on adalci na wannan kungiya mu sai aka yi kwamiti wanda again aka sake cewa ni zan sharin wannan kwamiti kan a matsayin shugaba mm. cewar an ba ta kwana talatin duk inda take a duniya ta zo gaban wannan kwamiti ɗin mm. idan ta zo gaban wannan kwamiti ɗin za mu tattauna da ita irin tattaunawa da muka yi da ita shine zai ba mu damar da za mu koma uwar wannan kungiya kuma a sake duwawa a ga irin adalcin da za a kake mata eh. to kawo dai har yanzu rahama bata zo gaban wannan kwamiti namu ba kawo har yanzu rahama bata bugo mana waya da sunan cewar bari ta tuntuɓi abubuwan da ake ciki ba eh, an ce ba ta kasar da gaske ne Eh, lokacin da aka yi abubuwan da tana indiya mm. to tun da dai har yanzu mu ba ce mana ta dawo ba ita ba ce ta dawo ba daga can kuma mm. kamar yanzu yanda na san cewar daga najeriya mm. zuwa amerika ya fi nisa akan daga najeriya zuwa indiya to eh, kaga kamar yanda yau wato awoyi ba haka kamar yanda kai kira ni muka yi magana ina ganin cewar duk inda take a duniya ko babu komai ita kan ta yin wayar Mm. wani abu ne wani girmamawa wanda har yanzu a matsina na shugabani ban samu wannan ba tukuna mm. amma dai na sani muna magana da dukkanin wani wanda ya shafi ruwa yake da ruwa da tsaki a kanta a cewar da Allah da annabi a dai ya haƙuri a ya haƙuri har ta zo a zauna kuma akan wannan nake saurara har yanzu. Na gane. To amma takardar da aka fi da Mala Alasan takardar na ga har da hoto cewa an ɗauki hoton takardar da aka ce ai an dakatar da ita daga harkar fina-finai to yanzu kun jingina waccan ne ko ko a kanta dai ake din? a gaskiya muna kan wannan har yanzu mm. babu wani jingine ta da aka yi ana kan wannan doron dokar mm. amma ka san shi abu irin wannan matsalar da aka samu irin hujjojin da aka kawo wajen wannan shine laifin da ake cajin ita ramin fadau na uku mm. ma'ana an fito wanda takarda ta farko wacce ta bada hakuri da rubutunta na hannu da biro an kuma sake fito da takarda ta biyu laifi na biyu da ta yi wanda shi kuma wannan takarda ce daga hukumar ta tafi ne ta Kano hmm. wanda ake nema mata afuwa kuma daga karshe ta sa ta rattaba hannunta a kai hmm, hmm. to kuma yanzu sai wannan abin da uku ya sake tasowa saboda haka kaga babu yanda za ka yi da irin wannan abubuwan da ta zo ka tarar kuma irin wannan matsalar da muke ciki gaskiya abu ne wanda yake eh, duk irin kaunar da muke mata duk irin soyayyar da muke mata ya kamata ba ma ita ba ko ma wane ne gane cewar mu ba wai mun yi wani ba so muke maragu ba mm. in dai ba mutuwa ko aure ne ta so mutum ba amma lalle lalle muna da bukatar kamar yadda Allah ya yi mu 'yan Najeriya kuma 'yan Najeriya Allah ya yi mu 'yan arewacin Najeriya mm. wanda suka taso karkashin tutar Shehu Usman Dan Fodio mm. to har kullum shi Bahaushe ba ba Bahaushe a duk inda yake a duniya ana mai kallon wani mutum ne shi mai kima da daraja saboda haka mu wannan abin shine muke so lalle lalle mu tabbatar mun tsayar da shi akan wannan masana'anta ta tamu inda wasu muna gani muka shiga wannan masana'antar kasim yaro yana nan da ransa mm. Allah ji kansu malaman kwaɗan haki irin suka mm. tagi su muka tarar suna wannan tabga ta shirya fina-finai na hausa a mm. arewacin najeriya ko ba taɓa yin abin da za a zage su ko a ci mutuncin ba mu ma da muka zo daidai gwargwado muna kusanta abin da za mu yi to kaga babu yadda za a kuma tun da ranmu a ce kuma wasu suna tasowa kuma suna kautuwa daga kan abin da ya kamata a dora. Eh, to akwai abin da yake faruwa wasu kafin akwai tambaya da nake son maka kamar guda biyu ko uku a gaba amma abin da nake son mai da hankali yanzu akai shine akwai produsoshi wanda suke da fina-finai a ƙasa wanda kila sun biya rahama za ta yi musu fina-finai da makamantansu a ka'idar kuma dakatar da harkar fina-finai a duniya zaka ga cewa akan bi ta cewa me waye da fim a hannun shi waye take da kaza kila an bata wata ɗaya daga wannan wata ɗayan ba za a ba saboda kar wani producer ya asara ta da su me suka yi misali kun yi wani tunani akan makamancin haka eh mun yi haka a malam kamara mm. so abin da muka yi a shi wannan kwamiti wanda nake shugabantar kwamitin mm. a mun ba da damar cewa duk wanda ya san yana da irin wannan kes ɗin da ita mm. na ko ya fara fim bai gama ba ya zo ya same mu a'a ko ya bata kuɗi za a fita fim so hmm. wannan ma ba ma ma daukan shi matsala in dai har kuɗi ka bata cewar za a fita za a fita fim wannan abu ne mai sauki na ta da maka kuɗin ka hmm. misali akan wanda za a ce ko an fara ba a kammala shi ba kuma tana da matukan muhimmanci a ciki hmm. to a ah, kaga ta bangaren da muke da bukata shi wanda ya fara aiki da ita bai gama ba mm. muna da bukatar ya zo gaban kwamiti dan mu za mu tattauna da shi da abin da kuma ya dace shi za a dauka. ita kanta ba ma son mu ce komai tukuna mm. har sai ta zo wannan gaban kwamitin malam mm. usman ina da jaddadawa har yanzu rahama ba bata zo mana gaban kwamiti ba har yanzu bata bugo waya ba har yanzu bata rubuto wata takarda ta zo ba so kaga ba za mu iya saurin yanke mata wani tunani akan mu ba ce har sai mun dauki wannan iya kwanakin na kwana talatin da aka bata ta zo tukuna harkar fim gaba ɗaya wasu suna cewa ai da ana shagali kamar yadda kace ai ta shagali ai ba da'a ba sauransu amma yanzu ku kaka ce an ja layi a kai kuna ga akwai lokacin da za ku iya shawo kan bahaushe ko kuma a daidaita da bahaushe misali da malaman gari da kukanku a ce ai yau gashi an samu wata matsaya guda ɗaya sun kun fahimci juna kuna sana'ar fim ɗinku cikin jin daɗi anya kana ga za ku kai wannan lokacin eh in Allah su yarda mu har kullun abinda da addinin mu na musulunci ya tabbatar mana babu sarewa babu gazawa mm. kuma a dan kawai muna tunanin ya za a yi mu suna a'a ko ko ya za a yi mu yi kuɗi mu manyan gidaje mu hanyo manyan motoci mm. wannan bai kamata ya ɗauki zukatan mu shiga yin abubuwan da kullum za mu rika jawo kabilar mu zagi da cin mutunci da cin fuska ba mm. amma dai shi irin wannan abu na sani cewa idan al'umma ba su taimaka mana ba to mm. ina tabbatar da cewa ba lalle ne mu iya zuwa ko ina ba ma'ana ta inda al'umma za su taimake mu ba wai su ci gaba da tsine mana ba ko su ci gaba da faɗar maganganu a kanmu ba a'a idan da wani zai yo abu mara kyau daga cikin mu mm. to duk inda al'umma suke su guji wannan abin kada su siya na ɗauki naira miliyan ɗaya na kashe mm. domin in samu kuɗi na yau irin wannan abubuwan idan aka kise na zo na samu da kyar na samu dubu ɗari kaga na kare mm. kaga gobe ba zan sake ɗauko kaina in ce zan sake wannan abin ba to amma idan mu daga ƙungiya misali za mu iya bakin ƙoƙarinmu muna ta tunanin yadda za mu gyara abubuwa kuma daga waje mutane suna daɗa taimaka wannan gurbataccen al'amarin mm. wato da kuɗi ana ƙara ƙwarin gwiwa a kansu to babu abin da zai sa mutane ba za su ci gaba da yi ba saboda dole aikin na mutum biyu ne da mu namu mu da muke Allah ya kaddara muke cikin wannan masana'anta mm. da kuma mutanen da idan muka yi su kuma suke siye ya kamata mutane su yi la'akari da mu bai kamata mu rika turo guba suna siya suna kaiwa gidajensa ba hmm. idan har mun yi abu mai kyau to a karfafa mana hmm. idan kuma har wani ko sun yi abu mara kyau a cikin mu to a yi kokari a ga yadda za a dakile abin wajen kyamatar wannan al'amarin da yi. Yawanci wannan abin da ya faru mutane da yawa suna kallon cewa ai kila Rahama Sadoma an yanke mata hukunci ne saboda ita mace ce da makamantan haka kila an rena ta misali wannan yaron da ya sa ta a wannan na waka da aka yi dan arewa ne shi ma kun yi wani abu a kai misali yunkurin shi mi isa ya sa ta <laughs> to ai shi wannan classic din da ake magana wai classic ni mm. wallahi ban da ma da wannan abu ni ban san shi ba eh. ban san shi ba kuma mm. baya cikin ƴaƴan ta mm. ba kuma ya cikin wani abu wanda ni ya shafe ni kuma ita kuwa rahama ko na ki ko na so ƴata ce da ire-irenta kuma ƴan uwana ne wanda tare muke da su muke cikin wannan sabgar yau duk abin da ya same ta na alheri ko aka san haka mm. ina ɗi daga cikin mutanen da za a taɓa ce ga wata ƴar uwarka kaza kaza kaza da sauransu saboda mm. haka mu mun kalli wannan abin a matsayin ita rahama cewar ita ce tamu ba shi ba mm. kuma a matsayin da take kai kaga na farko shi ba shi da abin da zai iya biyan ta ta ce wannan abun. ba shi da status ma'ana shi bai da daukakar da ita take da shi to ashe kaga kuma a matsayinta na mace wacce take ita uwa ce al'umma har kullum idan muna bari mu mata ba mu taimaka musu wajen ganin sun samu nasara da ci gaban rayuwa ba to idan muka ci gaba da taimakon su wajen lalacewa mm. muna tabbatar da cewa al'ummar muke rugubawa wannan mu ba mu yi mata wani hukunci da sunan dan mace ba a'a ko kuma wai dan to ai yanda ita ba ta ce ta rena mu ba ba mm. za a ce mu mun rena ta tunda ko babu komai kowane mutum da irin darajar da Allah ya masa amma dai muna tabbatar masa da cewar kamar yanda wasu daga cikin mu muka zauna da su lafiya har suka yi aure muke alfahari da su ita ma haka muke so mu wayi gari ta zo ta yi abubuwa na mutunci ta wayi gari ta yi aurenta kuma muna ci gaba da zumunci mu kuma muna alfahari da ita mm. a matsayin ta na mace ba za mu bari ta zama wacce za ta za a rika Allah wadarai da ita ba kuma ba fata muke ba mutane musamman wannan damar nake so amfani da ita duk inda mutanen mu suke suke amfani da sunan kane wato suke mm. amfani da sana'an nan ta ta fiye fina-finan Hausa mm. to mutum ya kiyaye ya zama jagora ya zama wakili nagari inda ko ina za mu yi alfahari ko namiji ko mace eh to ɗaya daga cikin matsalolin da harkar fim ɗin hausa musamman a irin kano ɗin take fuskanta yawanci zaka ga kamar daga sama mutum ya ya fara harkar fim ba a ce ga kungiyar da ya shiga ya fara harkar fim ba wasu suna kallon cewa kun ce rahama ku dakatar da ita saboda wannan abin da ta yi to ta ina aka shigo maganan da mutane suke kenan ba ku ɗauki mutum ba kun kore shi akwai rudu a cikin wannan ayan da mutane suke cewa <laughs> eh to wannan ga su jama'a ne suke faɗa haka amma ita mm. rahama ai ta san ta inda ta shigo mm-hmm. saboda ina jin a ah, ina ɗaya daga cikin mutanen da darakta ya sun awal ya gabatar man da ita a matsayinta na sabuwar jaruma kuma a lokacin ya gaya mata ya ce shi ne tsohon ciyaman ɗinmu na jaruman wannan masana'anta wanda a lokacin ina jin ko abaru da ne nake jin a matsayin mm. ciyaman a lokacin mm. saboda haka ka ga batun magana ko a ce wai faɗuwa ce mu gaskiya wannan masana'antar tamu babu wani mutum da haka kawai ya faɗo mm. yawwa duk mutumin da ka gani akwai hanyar da ya biyo ya shigo cikin wannan masana'anta kuma da ya shigo ya kamata ya kalla a yanda ake domin ya zauna a yanda ya zo ya riske mu a kan yanda muke to misali gwamnatin jihar Kano wani irin mara muku baya take yanzu akan wannan gyare-gyaren da kuke son ku yi eh, ita gwamnatin jihar Kano ai tunda misali har a gwamnatocin baya suka zo tun lokacin mai girma injina da tarayi musa kwankwa ya zai kafa hukumar tace finai finai mm. malam ibrahim shekaru ya zo ya kara mata karfi mm. sannan kuma shi kansa mai girma da abdullahi ganduje wanda yake a kai yanzu mm. ya zo ya kara mata karfin da ma ba a taba samun sa ba na musamman daukan ɗaya daga cikin mu ya ba shugaban wannan hukumar tafi finai finai saboda kamar muna ganin an riga an kammala mana komai ko lokacin da mai girma gwamna ya nada mai girma a afakan lau ai abin da ya faɗa ya ce kayan ku ne saboda haka gashi nan mun baku za kuma ku gudu ruwanku to mm. haka ko dai ku gyara ko kuma ku bata mm. kuma ku ji abin da al'umma za su ce to kaga tun da har manyan mutane za su yi mana irin wannan kallon mm. to bai kamata mu kuma kawai ba zama shashashu ba to haka gaskiya mu ba ma gwamnatin jihar Kano ba ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya wato ma'ana hukumar ta tafi da ta kasa akan irin wannan abubuwan mun samu fahimtar juna da ita sosai da sosai a yanzu akan matakin da ake daga federal gamman zuwa state gamman hukumar hukumomin da suke tafi da finai abin da suka bani dama in yi listin mutanen da suke a cikin wannan kungiya tawa mm. wanda suke su ne jarumai mm. mazansu da matansu yaransu da manya wanda cewar nan gaba za a iya duba idan ka ma kai fim in ba ka cikin wannan listin da na bayar mm. to fim ɗin ka zai iya samun nakasu to kaga kenan kuma ta tafi na lafiya dukkanin su muna samun haɗin kai da su kuma muna godiya da irin haɗin kan da suke bamu haka daga ƙarshe uh, alhassan wannan harka ta fim gaba ɗaya da inda kuke son ku kai ta da inda kuka ɗauko ta daga farko a yanzu an samu an ci gaba ne ko ko an ci baya in kai zan tambaye ka matsayin shugaban yan fim masu acting eh gaskiya alhamdulillah gaskiya an samu ci gaba ci gaban ba da ni ban taba tunanin za mu kai kan wannan ci gaban ba Allah ji dan Ibn Muhammad ya sha gaya mun cewa chairman lokaci fa zai yi wanda masana'antar nan za ta kai iri kaza ta kai nake mamaki so mm. gashi masana'antar ta riga ta kai duk inda ah, mutane ba sa zato ba sa tsammani hmm. yanzu kamar wani ne da muke wannan magana da ita ai akwai jin tsinta da muka gama na uh, cutar kansa uh, hmm. wanda muna ranar da muka gama shi wace gari ni na tafi Kaduna aiki ita kuma ta wuce ta tafi uh, ta tafi India hmm. to kaga duk wannan abubuwa misali abubuwa ne wanda da can ba mu su ba mutanen mu suna zuwa India domin karo ilimi suna tafiya America suna zuwa London duk dai ga sanan akan irin wannan abubuwa kuma kowa ya kalle mu Eh, kowa in ya kalle mu a baya ya kalle mu yanzu ya san mun samu ci gaba domin ko babu komai mun kare yawan sutura kuma sannan mun dan cika mun yi kuma <laughs> kuma muna iya hawa motocin da da ba mu hawa kaga an samu ci gaba saboda amma bai kamata mu zama ci gaban mai haka rijiya ba mm. kawai muna fada rami kuma muna cewa ci gaba muke bayan ci baya muke eh. shine dalilin da yasa muka tashi haika wajen ganin wannan al'amari namu na sana'a fina-finai sun tafi kafaɗa da kafaɗa da al'adarmu da addinin mu eh. duk da yake da na ce tambayar karshe barin karo ɗaya <laughs> <laughs> eh, eh, eh, ah, malam kwalle yawancin maganan da ake ne. in doka ta taso a cikin harkar fim za a dakatar maganan da'a da ta shigo magana eh, a turance discipline kenan ko yawanci an ce marasa kuɗin a cikin ku ne masu zafin mulki a hukunci a yi waye amma masu kuɗin cikin ku wanda suke da kwabbai a hannun za su producing film su sake shi a kasuwa su sake shi a duniya su fita turai su yawo su ne ke fara karya dokar menene gaskiya wannan lamarin yana faruwa ko me kuke kai ya alasan kwalle baya kallon wai a wani mai kuɗi da ya gagari doka kowane ne shi ko kuma wani hmm. talaka da za a ce bari amfani doka hmm. zarafansa ni ina kallon ko ma wane ne ko wace ce ta suka fi ɗaukaka a masana'antar nan mm. zuwa wanda suke na ƙarshe a ɗaukaka ni ina musu kallon dukkaninsu yan uwa ne kuma duk abu ne iri ɗaya mm. kuma matukar abin da ya taso wanda zaka girma masana'antar nan ya taso duk girman ka duk ka a shirye muke mu yaba maka mm. haka za kuma duk girman ka duk ka idan abu ya taso daga bangaren ka wanda yake zai lalata wannan masana'anta a shirye muke ni magana ba wai magana muke ta al'umma ta yanzu ba mu magana muke kamar yanda alhaji Rabilu Musa ɗan Ibro ya faɗi ya mutu ba a hmm. daina harkar nan ba kwanan na Aisha ɗan Kano ta faɗi ta mutu can baya sa wa Ali sa Ahmad Esnu duk sun faɗi sun mutu hmm. ba a daina wannan harkar ba kuma mu Allah yana sa muna yin mafarki muna ganin cewa Allah ya sa sun yi kyakkyawan karshe hmm. kuma suna cikin rahama wacce kowa ita yake bukata yake yake yake fata to kaga ya kamata mu mu sani cewa inda ba suka tafi za mu tafi amma ne za ka tafi ka bari ya kamata mutum ya tafi ya bar abin da za a rika yaba masa ba ka tafi a rika cewa ai alhamdulillah kara da wani ta ba ko ƙara da 1% mm. ba. To yanzu in artist da yake tunanin ya tara kuɗi ya samu suna da sauransu ya kuka fidda doka kamar yanzu irin wannan da kuka fidda sai ya taka ko kuma wasu manyan producers suka ɗauke suka sa shi a fim to yaya kenan. Kullum ni fatan da nake a matsayin jagora ko shugaba ba na fatan 'yan kungiya ta ci gaba da yin irin wannan kuskuren ko irin mm. wannan laifuffukan. na fatan nan gaba wani abu ya sake fitowa wanda za mu zo ana ta wannan cece kuce To amma idan ba fata ake ba abu ya taso to jama'a sai su jira su ga kuma idan abin ya taso aka ba a yi kuma ba to sai a dau duk sai a yi hukuncin mu ma da ya kamata a yi mana amma dai matukar mutum zai abu ba daidai ba za mu yi magana idan kuma al'umma suka goya mutumin da ya ba daidai baya ba hmm. suka an zalunce shi aka cigaba da su kanmu to hmm. shikenan sai mu tattara harkar dama can ba mu mutanen cewar za mu tsinci kanmu a cikin ta ba Allah ya kaddara mana cikin ta har muka zama abin da muka zama dan haka yau in ka daina ko ka yi sanar da cewar kai ka sauka da shugabanci ko ka daina harkar dalili kaza dalili kaza wannan wani ra'ayi ne naka wanda kuma zai taimake ka ban ma to alassan kwalle muna godiya kwarai da ka sami damar yin magana da sashen wasu na murar Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan in Allah ya so muka sake lalubar ka zaka sake ba mu haɗin kai kamar da aka saba. Eh, wannan in Allah so yarda ina kuma yi wannan gidan rediyo fatan alkhairi a kodayaushe ina kuma matukar farin cikin nan da yan kwanaki kaɗan idan na zo zan mm. kawo ziyara kafa da kafa cikin wannan gidan rediyo kamar da yan uwana suka zo muku. To Allah ya nuna mana lokacin muna nan muna saurare. Allah ya saka da alheri. San bin na gaba bin Allah sannan kin na gaba kin Allah. To Malam Nazir da Maryam da masu sauraro kun ji ta bakin Alhassan Kwalle wanda yake shine shugaban kungiyar shirya fina-finai amma 'yan wasan kwaikwayo din. Haka jarumai kenan shugaban kungiyar jarumai ba? Yawa eh. Actors Guild suke kiranta. Haka ne. To me zaka ce kai Nazir ka san waka kuma ka san harkar fim. me za ka ce game da maganganun da <laughs> da kuma wanda masu sauraro suka faɗa a cikin ah, mm. tambayar da muka musu eh to ah, dukkanin kusan zan iya ce maka kowane bangare in ka kalla abin mm. ah, mu a matsayin mu a nan yanda muke ba za mu iya cewa mu dau bangare ɗaya mu ce wani yana da gaskiya ko wani bai da gaskiya ba me yasa amma yau dalili ko a nan shine idan ka kalli ko a irin wasikun da muka samu da irin ra'ayoyin mutane zaka mm. ji suna a ba a yi mata adalci ba wasu kuma zaka ji suna an mata adalci sannan ko shi kansa yanzu shi chairman Alhassan Kwalle zaka ji ayi magana akan cewar in ta zo ta zauna za a yi magana da shauransu so hmm. amma ni a ra'ayina a wannan akwai lauje cikin naɗi kamar yadda ka ce na san waka daidai gwargwado kuma hmm. na dan san harkar fim din hmm. daidai gwargwado dalilin da ya na ce akwai lauje cikin naɗi shine a matsayinmu na yan arewa ya kamata mu kalli cewar arewacin najeriya fa ba mu kaɗai ne musulmai a cikinta ba ɗaya kenan magana ta mm. ɗaya kenan mm. sannan harkar ah, nishaɗi da ake yi a arewacin najeriya ba mu kaɗai ne musulmai muke yin ta ba akwai shauran masu yin magana da hausa waɗanda suke ba musulmai ba ne ba kuma suna da damar da za su yi irin abin da suke so su yi mm. biyu kenan sannan another thing wani abu da za ka ƙara kalla a cikin wannan rikici shine wannan ko wannan harƙalla shine tsakanin mawakan zamani na hip hop da kuma mawakan fina-finan hausa ko kuma da 'yan mm. fim na hausa akwai wani abu guda ɗaya da za ka duba duk maganar da ake ta yi a ita kadai suka ɗauka. Mm. To eh, A dunkule. a dunkule a dunkule abin da shine ni ina ganin sun tsawwala sun yi tsanani ya kamata a ce duk da ta sun ce sun ce laifukan da ta yi a baya mm. ya kamata a ce su kira ta eh. ta su zauna din a tattauna amma wasu ce an sallame ta ka kai tsaye ko ba. To Allah ya sa ta je din kamar yadda suka buƙaci ta je. To masu sauraro kuna iya ci gaba da tuntubar mu ta shafukanmu na Facebook da Twitter da kuma la, ko kuma kai tsaye ta shafinmu na voa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Ƙarya nake in faɗo daga kan bishiya, eh, kama ashana the way we match, loving you every day, December zuwa March, so baby come close, To a baya a cikin shirin yau da gobe in ba a manta ba mun taɓo maganar wasu 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar da suke galabaita a ƙasar Saudiya da sunan aiki inda muka kawo muku labarin Hadiza Hashimu ta bakin aminiyarta Zainab daga da magaran. Babban albishir shine Halima Jimrau kafin ta yi ritaya ta tuntuɓi wani babban minista a gwamnatin ƙasar ta Nijar inda ya ba da sanarwar cewa a gaya wa duk 'yan ƙasar Nijar da suke shan wahala a can ƙasar Saudiya su tuntuɓi babban ofishin jakadancin ƙasar Nijar a Saudi ɗin inda za su ce ga abin da suke ciki sannan su ba da sunayensu da abubuwan da aka yi musu ministan ya ce za a ɗauki nauyin mai da su gida saboda haka sai su garzaya domin ya ce ba haka aka yi da wanda suka kai su ba ba kuma yarjejeniyar da aka yi ba saudiya ta saba wannan ne ya kawo mu ƙarshen shirin maryam To da fatan gwamnatin Najeriya za ta yi hubbasa irin wajen kwatar haƙoƙin yaran da wasu kan ce ana cin zarafinsu ta hanyar fyaɗe da makamantansu. Eh, a Najeriya